abubuwa da muhimmai wadanda kamata 'yan najeriya su sani ta huskar ainihin damuwa wadda an yi an ce da kuma ainihin ingiza jama'a da shi inamdi kano ya kasance yana yi suna da yawa amma daga cikinsu sanin kowa ne cewa a sanadiyar unhwani da wani rediyo da ya kira rediyo biafra ya harzuka magoya bayansa kuma magoya bayan nan nasa sun jayo asarar dukiyoyi asarar rayuka har ila yau kuma a cikin wannan yanayi ya yi unhwani da dama ta ainihin tarzomar da aka samu ta ensas aka ingiza mutane suka fito suka jayo hasarar dukiyoyi da rayuka kamar yadda aka sani da ko tsakankanin jami'an tsaro an samu hasarar rayukan mutum 175 waɗanda ainihin a sanadiyar wannan har zukawar da ya yi ma magoya bayansa aka yi musu kashin gilla har ila daga cikinsu akwai 'yan sanda 128 akwai sojoji 37 akwai kuma sauran ma'aikatan tsaro mutum goma waɗanda sun mutu a sanadiyar wannan Har zuƙawa waɗanda ya yi daga cikin kuma muhimman mutane waɗanda ainihin ya jayo hasa ya jayo ainihin damuwa gare su akwai sarakunan gargajiya da makamantansu kamar daga ciki akwai obi na okudo autonomous community wanda wani basarake ne daga wannan bangare na najeriya wato na kudu maso gabas har ila yau akwai ainihin eze e anyauchuku shi ma yana cikin manyan mutane a wannan yanki akwai eze samson osunwa na wani community ake kira Ehebi na Ehebe ne Owerri na autonomous community da kuma ainihin cike a kunyale mejin wata tsohuwar minista wata gwamnati ta gabata a nan Najeriya wanda shi ma yana daga cikin waɗanda aka kashe har ila yau kuma akwai Malam Ahmad Gulak wanda shi ma an kashe shi a ranar talatin ga watan ainihin biyar shekara ta dubu da da ishirin ɗaya. waɗannan kaɗan ne daga cikin hasara wadda ainihin wannan kiraye-kiraye na tada hankali ya jayo kuma an kai farmaki guda goma sha tara a hukumomin da ke da nasaba da hukumar zaɓe wato an ofisoshinsu da makamantansu har ila yau an kai farmaki ga motoci guda goma sha takwas na ainihin ita wannan hukuma ta zaɓe an kuma kona kayayyakin aikin zaɓe har ila yau kuma waɗannan hare-haren sun haddasu a jihohi irin su akwa ibo abia anambra cross river enugu ebonyi da imo so abin da muke cewa ta huskar abin da ya danganci police stations an kona wajen police station 164 waɗannan wurare da aka ambata sannan ta huskar abin abin da ya danganci makamai akwai makamai wajen wato bindigogi 396 waɗanda aka sace daga ainihin ma'ajiyar makamai ta gwamnati an kuma sace albarushi wajen 17,738 duka a sanadiyar da ta danganci har zuka magoya bayansu da kuma musu umarni na cewa su ɗauki matakai na jayo tashin hankali da tada tarzoma babu magana riga malam masallaci option attorney general da kuma minista na shari'a Ofis ne wanda tsarin mulki ya ɗora masa haƙƙi na tabbatar da da public interest wato haƙƙin al'umma daga cikin haƙƙin al'umma yan Najeriya mutum miliyan 200 suna da haƙƙi na su samu labari abubuwan da ke gudana ta huskar bincike ta huskar kotu da ta kuma ta huskar abin da ya danganci aikace aikacen gwamnati saboda babu magana ta riga malam masallaci musamman la'akari da cewa ita kotu haƙƙinta ta bi bahasi abin la'akari shine yan Najeriya na da haƙƙi na su samu labarin abin da ake ciki ita ko kotu tana da haƙƙi na ainihin ta bi bahasin abin da an ka gabatar domin tabbatar da aikata laifi ko babu amma dai magana ce ta tabbatar aiwatar da haƙƙi da tsarin mulki ya bayar na haƙƙin 'yan Najeriya haƙƙin ofishin attorney general sanar da 'yan Najeriya abin da ake ciki kan matsalolin da ke da nasaba da bincike matsalolin da ke da nasaba da shari'a matsalolin da ke da nasaba akan gudanarwa kan matsalolin da suka danganci gwamnati